Mm-hmm. Mm-hmm.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 muna karatu ne a cikin littafin durusul lughatil arabiyya da ghairi natiqina biha juz'i na biyu wallafar malami dr v abdulrahim na jami'atul islamiyya da ke madina a cikin wannan littafi da darussa da muke yi muna la'akari muna kuma koyon larabci muna duba da sassan da aka gina larabci a kai kamar nahau sarf mufradat da kuma uslub darasinmu na yau za mu yi karatu ne akan adawatul jazam da kuma annafi wannan darussa duka mun yi bayanin su a darussan da suka gabata sai dai wannan darasi kawai ya keɓance su ne su kaɗai bai keɓanci wasu babu kama aljazam huruful jazam هي الحروف التي تسبق الفعل المضارع وتؤدي إلى جزمه ويشار له بمجموعات من الدلالة أكتي shi harafi huruful jazam harafin da suke janyo jazam aljazam muka san cewa su ne kamar abinda muka fi sani da alamar shi wacce tafi ita ce as-sukun to waɗannan su me suke yi su allati hiya al-huruf allati tasbiqu fi tasbiqu fi ila al-mudari su harafai ne da suke rigata suke riga wato fi'ili mudari suke gabatar su idan suka riga fi'ili mudari'i to me suke sawa to addi ila jazmi take janyowa a wa wannan fi'ili mudari'i jazma wa yasharu lahu bi majmu'atin min ad-dilala ana nuni ne ga jazmar da wasu wato abubuwa da suke nunawa dalilai kamar wahiya su ne as-sukun shine na daya harf eh, harf illa shine الدلالة الثانية kaga hasfun nun da kuma dilala Salisa, su ukunnan nan alamomin aljazm to mun yi bayanin wannan a baya almadi almudari to almudari maganar da muke so mu yi shine akan abin da ya shafi almalzum shine mudari'i yana zamantowa madzumi ne idan ya zamanto idza sabaqatu ihda adawatul jazm idan ɗaya daga cikin wato adawatul jazam suka rigaye shi suka gabace shi wa hiya adawatun tajzimu fi'lan wahidan akwai adawat da suke yi wa fi'ili ɗaya jazama sune lamma da lam lamul amr da la nahiya sai kuma adawat tajzimu fi'ilayin adawat wanda suke yi wa fi'ili idan an ce adawat wato kayan aiki abin da ake aiki kayan aiki kamar mashin ko wani abu ko fatanya duka adawat ne amma su wannan aikin da suke yi akan wato fi'ili mudari'i ne suke aiki sai su waɗannan suna yi wa fi'ili biyu ba wai iya fi'ilin fi'ili ɗaya suke ba idan in ta zo za ta yi wa fi'ili biyu man ma mahma mata aina aina ma ayyana kaifa ma haifa ma anna da kuma ayya wannan suna yi wa fi'ilai biyu ne ba za ka kalmo jimlolin da suka zo suna kunsar fi'ilai guda biyu don haka in ka yi amfani da in to duka waɗannan fi'ilai biyun za ta yi wa jazma ويجزم بالسكون a hasfar fil'illa wa bi hasfin nun fil'afa'il hamsa. ana yin jazama ne da sukun wanda ita ce alamatul asaliya ko kuma hasfu harfin illa ko a shafi harafin illa ko kuma hasfu annun fil af'alil khamsa ko a shafi annun da take a cikin al khamsa mun kai bayanin su yaf'aluna taf'aluna yaf'alani taf'alani taf'alina za mu shiga cikin darasin kai tsaye الدرس الهادي والعشرون درسين عشرين دقيقة الطلاب كيف حالك يا أستاذنا؟ المدرس بخير أحمد الله وأشكره أنا ما أرى هارون ألم يحضر؟ جينا يا ألا نمسا godiya ban هارون أبا شيني أنا ما أرى أنا ما أرى هارون Harun bace هارون أبا ألم يحضر ألم تاقل لم تازو وانا اصل انت يحضرو بالدمه سيدا ما لم يحضر سبيد زوال لم تي ايكي اكن وانا فعلي مدارعي سيدا ما انتو مي سكون الم يحضر بيزو بني الطلاب نعم انه لم يحضر اليوم انه لم يحضر اليوم كاغا اصلي ذاك انه لم يحضر اليوم فاما اسم التقاء الساكنين سكون دا سكون سيدا ما انتو اني kasra wannan shi ma mun yi bayani sosai a wato silsila ta farko in ka samu sukun da sukun to kalmar da ta zo kafin ta farko ita za ka sa mata kasra a maimakon ka faɗi sukun ɗin shi yasa aka ce innahu lam yahduri al-yawm shi bai zo ba yau al-mudarris wa aina asdiqa'uhu thalatha ce ina abokan nashi guda uku الطلاب هم أيضا لم يحضروا هم أيضا لم يحضروا أصلي يحضرون أي يفعلون يحضرون يفعلون على وزن يفعلون كاغا أنان أنشرنون شيسا أكتي نن ألامر سكون نانكما حذف النون لأنه من أفعال الخمسة المدرس أتعرفون أين ذهبوا كنسا عند سكدي ahadu tullab ɗaya daga cikin ɗalibai sai ya ce mai azunnu annahum zahabu ilal matari listiqbali ra'isihim ce ina tunanin sun je matar shine tashar jirgin sama listiqbali ra'isihim saboda su taro tarowa al-istiqbal shine fuskantar abu ko ka taro shi istiqbalu ra'isihim wato shi yasa ake cewa a kalli alƙibla ko istiqbalil alƙibla sabida a kalli alƙibla to listikbali ra'isihim saboda su taro shugabansu alladhi ya'ti al-yawma ila ila al wanda zai zo yau zuwa madina ziyarati masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam al-mudarris akatabtum al-wajibati akatabtum al-wajibati ya abnayi ce kun rubuta wato ainihin asament aikin gida da ake ba wa ɗalibai shine wajibat aikin gida je kun rubuta aikin gida na'am katabna suka ce eh mun rubuta aliyu sai ya amsa ya ce ni ana lam aktub lam aktub ni ban rubuta ba almudarris lima lam taktub ya bunai lima mun faɗi cewa a silsila ta farko za ka yi cewa lima ko limada a cike ko ka ce lima ko lima waɗannan ukun duk suna nufin dan me me yasa lima lam taktub ya bunai yace me yasa baka rubuta ba ya kai dan dana ko ya kai dan da aliyun annani lam afham darsa lam afham amma saboda iltika isakinaini sai zama lam afham darsa li'annani lam afham darsa yace saboda ni ban fahimci darasin ba al-mudarris man lam tafhamhu في الدرس ما الذي لم تفهمه في الدرس يتي مني بك غاني بقى درس علي لم أفهم الفرق لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية يتي بان فهمتي بان بنتي بني إذا كان الجملة اسمية ده جملة فعلية لم أفهم لم أفهم الفرق أباس يباشر أنسى كثير من الطلاب لم يفهموا هذا ce ai da dama daga cikin ɗalibai ba su fahimci haka ba kaga nan ma asali ya fahimu na amma sabida me saboda lam sai aka cire nuni sai ya zama lam ya fahimu wannan alif ɗin ana sa ta ne sabida ta nuna wawul jama'a lam ya fahimu hada su ma da daman ɗalibai ba su fahimci hakan ba al-husayn sa'altu akhawati allai yadrusna fil madrasati thanawiyya allai wannan daidai take da allati allati na mata jam'i ce na tambayi yan uwana mata kenan alla'i waɗannan da suke karatu a makarantar sakandare kaga alla'i Allah ma ya faɗa walla'i ya isna min almahidi min nisa'ikum kaga ko ka ce alla'i ko ka ce allati allati duk ɗaya ne kuma wannan mun yi magana ko mun yi magana a abin da ya shafe su kaga kamar su allazina allati duk mun yi a silsila da ta gabata asma'ul mausulat في ah, an hada عن هذا na tambayi yan uwana da suke karatu a sakandare akan wannan walam ya arifna su ma ba su sani ba kaga ya arifna walam ya arifna amma wannan ba a yi mai hasfin nuni ba da me yasa sabida ai ka ga shi dama haka aka kai wannan sukuna kai yi tuntuni to wannan nuni ɗin kuma nunin niswa ce ba za ka cire ta ba wannan shi ma mun yi duk bayani a darasin da ya gabata da haka idan lam ta shiga nunin niswa wato shi fi'ili mudari'i wanda yake bayani akan nunin niswa za ta bar nunin ɗin yadda take ba ta yi mata sukun ba walam ya arifna Al-Motaris المدرس سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن اسمعوا to zan muku bayanin wannan darasi karo na biyu ku sai ku saurara الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم yace jumla ismiya ita ce jumlar da farkonta ismi ne nahu as-sayyaratu jamilatun misali mota mai kyau hamidun maridun hamidun bashi da lafiya aminatu mujtahidatun amina mai ƙoƙari ce fa kullu jumlatin min hazal jumali ha ismun yace kowace jumla a cikin wannan jumloli farkonta suna ne wa huwa al-mubtada shi ake cewa mubtada wal juz'u ath-thani huwa al wato juz'i kuma na biyu na jumla shi ake cewa khabar al-mubtada wal khabaru marfu'an yace da mubtada da khabar dukan su rufu'a ake musu a afahimtum kun gane wannan duk ma mun yi don a baya shi yasa na dan tafi a guje saboda na san da an fahimta at-tullab na'am fahimnahu jayyidan yace suka ce eh mun fahimta sosai Abbas ana lamma afham ana lamma ɗaya da ke ciki yace ni fa har yanzu ban gane ba shine amfanin lamma har yanzu ka ce lamma kana nufin har yanzu har yanzu da ake magana bai gane ba yace ana lamma afham ce ni har yanzu ban gane ba قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان قلت قلت عفوا قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان فما معنى المرفوع يتكاتش مبتدأ ده خبر ما صرف عني تو في دا المرفوع مي أكيني في دا يوم الأبرفوع المدرس المرفوع هو الاسم الذي في آخره دمه يتي مرفوع شيني سنن دا قرشنش أكي سامن دمه نهو المدرس كاغتم ماشي الكتاب الباب albabu آل انا فهمت yace yanzu انا فهمت المدرس أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل تي أما جملة فعلية تتي جملة دفر كنت فعليني فعل نحو دخل المدرس ما لم يشجو قال المدر قال المدير يكتب الطالب ففي كل jumlatin min hadhihi al ne. kalimatani ce a kowace jumla a cikin wannan jumlolin akwai kalmomi biyu al-kalimatul ula fi'il wal kalimatul thaniyatu ism yace kalmar farko fi'ili kalma ta biyu ismi wa huwa al-ismu alladhi ya'ti ba'da fi'lihi ismuhu alfa'il. yace kuma wannan ismin shi da yake zuwa bayan fi'ilansa ana kiransa ne da fa'ili alfa'il marfu'un fahimtun? yace fa'ili marfu'i ne kuma fahimta at-tullab na an fahimna walhamdulillah suka ce eh mun fahimta alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah aliyun ya ustaz ulta qabla yawmayn innal kalimata thalathatu aqsam yace akramakallah malam ka ce kwana biyu da suka gabata kwana biyu da suka wuce shine ƙabala yaumaini. Kwana biyu da suka wuce ka ce kalma ta rabu gida uku, salasatu aksam ta rabu kaso uku. Mahiya ce mene kasa kashen, ce ana nasitu ha ni na manta ta. Ya manta kashe kashe Almudarris man ya arifu hadha wa ya san wannan ya tambayi sauran ɗaliban. Hashim ana ya ce ni aksamul kalima ya ce rabe-raben kalma al isim wal fi'il wal harf ce su ne isimi da fi'ili da harf. المدرس هاتي مثالا لكل واحد منها يا أمرو هاتي كاو ذاك تي كاو مثالي شيني تي مي كاو مثالي نكو تي أتكي يا أمرو أمر سيتي الاسم نحو كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ والحرف نحو في وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم wasin kama fi sa'akulu yace da sin kamar yadda ta zo a cikin sa'akulu akulu kalma ce mai zaman kanta zaka iya ƙara sa ta nuna cewa sai nan gaba kaɗan zan ce المدرس أحسنت يا أمرو استريحوا قليلا نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة يتشي استريحوا جديدا تو كهوتا كدك كهوتا شيني استريحوا استر استرح إذا متن يعني زي كتير استرح huta istarihu qalilan ce to ku huta kaɗan nabda ad-darsal jadida fi hissatil qadima za mu ci gaba da darasin na gaba a hissa ta gaba hissa shine kamar abin da ake cewa period kenan a makaranta an ce period wato lokacin darasi ana raba shi gida-gida a makarantu ana kada kararrawa a nuna cewa wani lokaci ya fita hissa ta farko ya ta fita ta biyu za ta shiga haka dai wannan ɗan lokacin shine ya ce to za mu ci gaba in an shiga wannan hashim a raja almudiru min makkata ya ustaz almudarris lamma hashim ya tambaya ce malam hidimasta ya dawo ne malam sai ya amsa ya ce lamma har yanzu kaga ai za kawai ka iya cewa lamma kai shiru ko da hausa ma an tambaye ka mahaifinka ya dawo bai dawo ba ko ka ce har yanzu kana nufin bai dawo ba mahaifinka ya dawo har yanzu ba sai kati har yanzu bai dawo ba in ka har yanzu an fahimta so shi yasa a nan ma shi ma ya ce lamma sai ya shiru sai yarji'u ba da mai ne insha Allah zai dawo bayan kwana biyu insha Allah nan da kwana biyu ba da hamsa da ba'ik bayan minti biyar sun gama hutun kenan sai aka ci gaba da darasi al-mudarris anabda'u ad-dars al-jadid mu fara sabon darasin at-tullab mahlan ya ustaz lamma naktub ma katabta ala sabura mahlan ita ɗan dakata ɗan jinkirta wato ɗan sassauta ɗan jirkinta ɗan ba a hankula to shine mahlan mahlan ya ustaz lamma naktub ma katabta ala sabura har yanzu ba mu gama rubuta ko har yanzu ba mu rubuta abin da ka rubuta akan allo ba lamma ita ma kamar yadda muka faɗa da ita da la annahiya kaga da kuma lam kaga suna ɗaure fi'ili mudari at za mu je hutu eh, rabin lokaci in muka dawo za mu ci gaba da karatu assalamu alaikum Shin ko kun san za ku iya samun ilimi a kyauta a cikin sauƙi a kan yanar gizo? Khairu Umma Academy wata manhaja ce da aka samar da ita a yanar gizo don ilimantar da al'umma a kyauta cikin sauƙi a duk kuma inda su. Kaɗan daga cikin abubuwan da ɗan uwa zai iya amfana da su ne kamar haka. Koyan harshen larabci a hausance koyon lissafi a hausance samun wayewa game da lafiyar mata da yara da dai sauransu daɗi da haka khairu umma tana ba da shaidar karatu a ɗan ƙaramin farashi ga duk mai son gabatar da ita a wani guri wannan kuma dama ce ga mata a gidajensu da ma'aikata da masu rauni da duk wanda neman ilimi ya yi musu biya me kuke jira a hanzarta a yi rijista a www.khairuumma.com don samun wannan fa'ida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 sai dalibai su amsa ta'ammal ma yali aka ce a la'akari da abin da yake tafe lam kamar yadda muka bayani cikin darasi lam kaga min adawatil jazm yazhabu lam yazhab ma zahaba lam yazhab ma zahaba kaga da bambanci ma zahaba bai tafi ba lam yazhab bai tafi ba lam azhab ila suq al yawm lam nal'ab qurrata sallati ams lam nafham hadha darsa jayidan ma ana amfani da ita akan abin da ya wuce lam za ka yi amfani da ita akan abin da ya wuce abin da za ka yi yanzu ko abin da za ka yi gobe duk ba laifi ko abin da kake ciki lam azhab ila ita yau ba zan je wato kasuwa ba lam nab'al lam nal'ab kurrata sallati ams ba mu yi wasan kurrat eh, wato kwallon kwando ba jiya لم نفهم هذا الدرس جيدا أردت أن أزورك البارحة تناسون زيارتك جيا ولكن أبي لم يسمح لي بالخروج ليلا سيدي آه، بابانا ما يفينا كنن بيرجع من بابيبان إذني بابيبان داما با لم يذهب لم يسمح لم يسمح لي بالخروج ليلا بيبان دامر بتارد الدربة Lam akul shay'an منذ yawmain yace ban ci komai ba kwana biyu. Alam tasma il adana ya Harun alam tasma alam adana ya Harun bala sami'tu lam nadris al-lughata al arabiyya fi baladina ce ba mai karatun al-arabiyya a garinmu lam yaftah al baqala dukkanahu al-yawm ce mi wato kayan miya al baqal shine mai sayar da wato mabambara ƙasa abin da suke fitowa daga ƙasa shine kamar kayan miya da sauran su kabewa da sauransu shi bai buɗe shagon shi ba yau lam ashrabil qahwata ba'da salati al-fajr yau ce ba zan sha wato kofi ba bayan sallar alfijir yau gasaltul mindila walam aksilil kumsan ce na wanke hankaci ban wanke riga ba ajib anil as'ilatil atiya bin nafi musta'milan lam kace amsa waɗannan tambayoyi ayi amfani da lam a darastar lugat al-arabiyya fi baladik ce lam adrus lam adrus lugat al-arabiyya في بلدي أكسرت نظارة الحسن يا هارون لم أكسر كتير لم أكسر نظارة الحسن يا يا محمد وندي كي تنبير لم أكسر نظارة الحسن أذهبت إلى المتحف يا إخوان لم نذهب أدخلت المكتبة الجديدة أدخلت المكتبة الجديدة يا سلمى أنا بيتكم أدخلت المكتبة الجديدة يا سلمى أس أسألك المدير أني هيدماستر ya tambaye بيكا جمدني da ياتم بيكني أفتحت نافذة غرفة المدير يا ولد كابو إيه tagar ɗakin hidimasta ya kai wannan yaro ajib anil asilatil atiya bin nafi musta'milan lamma ga lamma ita kuma lamma har yanzu lamma aktub lam aktub ba'ad ko ka ce lamma aktub ko lam aktub ba'ad ma'ana ha ma katabtu ila al'an yace ma'anar su wannan bi lamma da lam aktub ba'ad sai ka ƙara da ba'ad shine za ta zama ma'ana ɗaya ma'anarsu shine har yanzu da muke magana ban yi rubutun ba a fahimtar darsa ya zainab lamma ta cewa lamma shikenan har yanzu lamma afhamu darsa arju araja abuka min dimashq ya umar lamma أدخل almudarris alfasla lamma لما دخل الفصل أكتبتم الواجبات يا إخوان لما sai a ƙarasa sauran yajuzu hasbu man fi lamma aka ce ya ha halasta a goge wato man fi abinda ake korewa da lamma fa yumkinu al-iktifa bi lamma kaɗai, sai ya ishi mutum ya wato wadatu da faɗar lamma kaɗai. Fakat fi jawabi araja abuka a cikin ba da amsar cewar mahaifinka ya dawo zaka iya cewa lamma shikenan kai shiru. Yudabbahu al tullab li darurati isti'mali lamma aka ce ana so a malami ya wato fahimta ko ya faɗakar da ɗalibai su fahimci cewar a ringa amfani da lamma badalan min kalimatil amiya a maimakon kalman nan da take ta gama gari wadda wato gamar garin laraba da suke cewa lissa su suka yaren da ake yanzu na baki ba wai na fasaha ba na fasaha suna cewa lissa a maimakon lamma na fi jawab a katabtum wajib sai su ringa faɗa ɗalibai bayan an wato yi musu tambihi an ja hankalinsu an faɗakar da su maimakon lissa sai su ringa cewa idan an tambaye su aka tabtumul wajib lamma har yanzu wa fi jawab arannal jarasa, an kada kararrawa lamma ko kararrawa ta kada lamma har yanzu ta'ammal siyaq al-mudari al-majzum aka ce an lura da wannan siyaq siga ta mudari'i da aka yi wa jazama na farko as-sukun ko huwa yazhabu huwa lam yazhab hiya tazhabu hiya lam tazhab anta tazhabu anta lam tazhab ana azhabu ana lam azhab nahnu nazhabu nahnu lam nazhab kaga duka anan as-sukun da yake fi'ilin fi'ili ne sahihi ba kuma na af'alul khamsa ba ba kuma mai illa ba so in aka samu kwato kuma ɗaya daga cikin af'alul khamsa yazhabuna tazhabuna yazhabani tazhabani tazhabina kaga hum yazhabuna huwa hum lam yazhabu hazfun nun an cire wannan nunin eh, antum tazhabuna antum lam tazhabun antum lam tazhabu kaga an cire nuni anti tazhabina anti lam tazhabi babu nuni alfi'il mabni ala sukun fi'ili kuma da yake ginanne akan sukun muka ce wanda ya zama idza tasarat bihi nunun niswa shi wannan bayar da haka ma haka yake a gine yake akan sukun din sai kuma nuni ɗin, ba za ka ce lam Ka ga ba ka iya ma faɗa ba bakinka ba zai iya faɗa ma sukun bi ba to dama asali shi dama wannan ba din ita tana da sukun din ta asali sabida ittisal bin nunin niswa don haka sai a bar shi akan asalin ginin hu yadhhab eh, hunna yadhhabna hunna lam yadhhabna ba bambanci antunna tadhhabna antunna lam tadhhabna tunda an riga an yi sukun ɗin akan ba ɗin ba sai an ƙara kuma sukun sukun ba ba zai bada ma'ana ba adkhul lam alal af'alil atiya aka ce ga af'al na an kawo ma sai ka shigar da lam kaga azhabu sahihi ne kaga lam azhab yazhabuna lam yazhabu yazhabna lam yazhabna sai a bar shi haka أكمل الجمل الآتية بوضع أفعال المناسبة khaliya Ka ce wannan jumlolin a ciki. guraben da yake wato na fili da saka fi'ilin da ya dace a wannan wurin alam al Arabiya arabiyya fi baladik sai ka ce mai alam ta alam ko alam ta durus alam ta durus kaga amma an samu sukun alam ta durusul lughatal Arabiya ta fi baladika ya akhi man kasara hadhihi al-mir'ati ya ali la adri ana lam araha bai gani ba أنا لم أكسرها أكسرها أكسر هذا ذادي كي ونن ضد هاد انتادو أما ونن بتشافي تبا أنا لم أكسرها شني بنكريا تبا أخرج الطلاب من الفصل يا حامد لا لم يخرج كاغا لم يخرج الطلاب ناي كسراني سبي دمي التقاء الساكنين لم يخرج الطلاب قالت المدرسة للمديرة inna ha'ula'i talibati lam sai a ƙarasa na hannu lam ilal hadikatil hayawanat ams ɗalibai da kansu su ƙarasa waɗannan wato ainihin misalai da kansu sabida a ringa wannan tamarin ɗin da kai ayyinil isim wal fi'il wal harfi ma yali aka ce ka bayyana ismi da fi'ili da harafi a cikin wannan wato kalmomi da jumloli da suke tafi wannan sai na ba wa ɗalibai da kansu su ƙarasa alla'i da kuma allati duk ɗaya suke ko ka ce alla'i ko ka ce allati duk ɗaya ne at-talibatul lati kharajna min al-fasl al-ana min philippine ko ka ce at-talibatul la'i kharajna min al-fasl al-ana min philippine wato ɗaliban mata da suka fita yanzu daga aji 'yan filipina ne philippines ta'ammal ma yali la'akari da abin da ke tafi hamidun qala anta qulta ana qultu nahnu qulna sai qama qumtu qumtu hamidun zara anta zirta zirta a nan ba za ka ɗora ana wato ga. yadda ake so ka gane wannan eh, wannan babi ne wanda ya shafi sarf kaga kama, qala da kama da zara duka waɗannan wato kaga fi'ilai ne wanda suke thulathi fi'ilai ne masu guda uku harafi uku kuma harafin da yake a tsakiya harafi ne mai illa alif wannan harafi ne mai illa alifun ɗin ƙwala ƙama zara harafi ne mai illa don haka idan za ka juya shi idan za ka faɗa idan ba ya zo a yadda yake ba ne za ka cire wannan alif ɗin sai lam ɗin ta zo tun tunda ai kaga kamar inda za ka ce kul asalin karmar kul ne kul kaga kul amma da ya zamanto madin ƙala to kaga kenan kenan wannan yana nufin wannan fi'ilin wannan harafin harafi ne mai illa wanda baya cikin asalin kalmar kaga anta kulta kaga hamidun zara anta zirta anta zurta ka kawo ziyara ana zurtu ni na kai ziyara nahnu zurna mun kai ziyara alkalimatul jadida sababbin kalmomi istiqbal fuskanta shine muka ce taro baƙo fuskantar mai tafowa istikbal ado wato fuskantar abu magabata ra'is shugaba jam'i ru'asa fark bambanci ko rabewa jam'i furuk misal misali jam'i amsila mahalan ba a hankula bisannu sannu dan dan sassauta duk irin waɗannan di duka suna nan za a yi amfani da mahalan ism rabu aqsam ad-damma al-fatha al-kasra hadara yahduru hadara yazo yahduru yana zuwa amma da bambanci a fahimta da hadara da yahduru ka dauka a matsayin ja'a da yaje yaji'u saboda ja'a ya zo ja'a abi babana ya zo amma kaga wannan kana nufin ya zo ta iya yiwuwa ya zo jiya ko kaza amma in aka tambaye ka ana amfani da hadara ne a fahimci cewa mutum yana wurin wato ana nufin akwai presence din shi a wurin akwai samuwar shi a wurin ai ya ya halarci mu ma da wasu haka muke cewa ya halarci taron ya halarci taron ya zo taron kenan ko ya zo yana wurin ya halarci taron ya haduru yana halarta yana halartar darasi ya zo ya halarta to ya danganta da inda wato abin ya zo istarih huta istarihu ku huta ata shi ma kaga yana zuwa ya ati yana zuwa ata ya zo ata amrullahi fala tasta'jilu lamarin Allah ya zo wato gaggauto shi ja a hadara duka waɗannan za ka ga ana amfani da su a nuna cewa ya hazo ya halatta ya wato afko to mun zo ƙarshen wannan darasi abin da na faɗa daidai Allah ya haɗa mu aladan wanda na kuskure Allah ya gafarta min أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم